الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها تدري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau talata 25 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 438, ya dace da 20 ga watan shida, shekara ta 2017. Za mu gabatar da bayani akan aya ta 99 zuwa ƙarshen suratu yusuf alaihi salam insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi suna karantar da mu ilimi game da labarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar wato dangane da haduwar annabi yusuf alaihi salam tare da iyayensa bayani ya gabata cewa annabi yusuf alaihi salam ya yi umarni ga ‘yan uwansa su koma gida su ɗebo iyalansu baki ɗayansu su kawo su kasan masa saboda haka waɗannan ‘yan uwa nashi sun ɗebo iyalan nasu baki ɗaya duka zuriyar annabi ibrahim alaihi salam ‘ya'yan annabi Yaqub da jikokinsa, wanda su ne ake kira banu Isra'il. Wannan shi ne dalilin zuwan banu Isra'il ƙasar Masar, ba su bar wannan ƙasa ba sai a zamanin annabi Musa alaihi salam. Lokacin da annabi Musa ya fitar da su daga Masar, daga kuntatawar da Fir'auna yake musu. Tarahalu min biladi Filistin, qasidina ila biladi Misra, zuriyar annabi yaqub alaihi salam sun fita daga ƙasar filistin sun kama hanya sun doshi ƙasar masar Allah madaukaki ya ba mu labarin abin da ya faru daga nan falamma dakalu ala yusuf falamma dakalu ala yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala dukhulu misra in sha'a falamma dakhalu ala yusuf wato lokacin da suka zo shigowa ga annabi yusuf alaihi salam awa ilaihi abawaihi annabi yusuf alaihi salam ya tattaro iyayensa gare shi wato ya haɗe ga iyayensa bamma ilaihi da larabci ma'anansa wane ya haɗe da wani wanda shine abin da al-Imam al-Bukhari ya fassara wannan kalma kamar yadda muka yi magana a kanta a aya ta tara ta wannan sura walamma dakalu ala yusufa awa ilaihi akahu anan kuma falamma dakalu ala yusufa awa ilaihi abawai me yake nufi da awa ilaihi bamma ilaihi annabi yusuf alaihi salam wato ya haɗe da su iyayensa ko kuwa wato ya ya tafi ya matsa kusa da iyayensa duk yana daukan ma'anar al'iwa wanda bayaninsa ya zo cikin fathul bari mujallar na takwas shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya da wasu ma littafai waɗanda suke fassara kalma ta larabci asalin kalma ta al'iwa'u ma'ananta haɗewa wa kada annabi yusuf alaihi salam ya ce musu udkhulu misra ku shiga masar insha Allahu aminina in Allah ya yi nufi kun samu aminta wato kun aminta daga dukkan abin da ake tsoron aukuwarsa kun aminta daga fargaba na cututtuka kun aminta daga fargaba ta yunwa wanda dama ita ce ta kawo su neman abinci annabi yusuf alaihi salam ya gaya musu haka to da yawa malaman tafsiri suna la'akari da wannan ayar da cewa annabi yusuf alaihi salam lokacin da labari ya iso gare shi yana masar biktirabihim cewa ga ayari na zuriyar babansa annabi yaqub alaihi salam ga sunan sun tun karo masa saboda ka sai annabi yusuf alaihi salam ya fita bayan gari saboda karban su kharaja li talaqihim wannan ya zo cikin littafin tafsiri masu yawa kuma shine asalin fassarar wani tabi'i wanda ake kiransa al-imam Isma'il bin Abdurrahman Suddi yana cewa inna yusufa awa ilaihi abawaihi lamma talaqahuma wato ayar tana karanta da mu kamar abubuwa guda uku haka a jere annabi yusuf alaihi salam lamma wasalu kafin su iso ainihin masar an labari ya iso gare shi saboda haka ya fita ya fita ya je ya tarbe su wannan shine abu na farko ya tarbe su sannan sannan lamma wasalu babal baladi a lokacin da suka iso kofar gari fa kala sai ya ce musu udkhulu misra insha Allah amini ku shiga masar in dai Allah ya nufa to duk abin da kuke fargabansa wannan kun samu aminta daga gare shi wanda wannan aya tana tabbatar mana cewa baban annabi Yusuf alaihi salam da mahaifiyarsa suna da rai domin abinda Allah ya faɗa kenan falamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi abawayhi abawayhi ya nuna cewar annabi yusuf alaihi salam da babansa da mamansa suna nan da rai dukkansu ya ishan wanda shine fasaran al-imam ibnu jarir at-tabari ibnu jarir yana cewa lam yakum ala mauti ummihi dalilun babu wata hujja da ta nuna cewar mahaifiyar annabi yusuf alaihi salam ta rasu yana karami domin abin da ka gani a cikin littafai tafsiri da yawa akwai malaman da ke ganin ai mahaifiyarsu ta rasu saboda haka sun taso ba su da babu uwa su biyu da shi da kanta zahirul qur'an yadullu ala hayatiha zahiri yanda ayar alqur'ani ta nuna mana mahaifiyar annabi yusuf tana da rai kuma shine abin da ibnu kasir ya faɗa in ka duba tafsirinsa هذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق abinda ibnu jarir at-tabari ya faɗa shine abinda zahirin ayar alqur'ani take isharar da shi falamma dakadu ala yusufa awa ilaihi abawai akwai fa'idojin ilimi da muke samu cikin waɗannan ayoyi wato dalilin wato waɗannan ayoyi tarban da annabi yusuf alaihi salam ya yi musu ya ba mu fahimta na ilimi har kamar guda goma abu na farko wannan aya tana tabbatar mana ka fita bayan gari ka tarbi babban mutum ya tabbata sunnar annabawan Allah annabi Yusuf alaihi salam abin da ya aikata kenan annabi Yusuf alaihi salam ya fita ya tarbe su wanda shine abin da ayar nan take mana ishara da shi duk da cewar ayar bata fito da bayanin karara ba amma haƙiƙa aya tana ishara ga haka ma dakalu ala yusufa ka gani zai yi wuya a ce sun riga sun shigo fadar annabi yusuf sannan annabi yusuf kuma ya ce musu udkhulu misra zai yi wuya Yau shi da yake cewa udkhulu kafin ka shiga da kamar a ce wato ya ce musu yanzu kun shigo misra to muna muku fatan kun samu zaman lafiya sai a ce wannan a fadar sa kenan wato sai ya zama kamar ayar akwai abin da ake kira a taqdim wa ta'khir shi Allah ya faɗi magana amma ba lallai bane wato ka kaddara yanda abin ya taho a zahirin sa haka ne eh, falamma dakalu ala yusufa tana iya yiwa kafin shigowa ne Allah madaukake yake faɗa shi yasa magana ta zo da matakai guda uku cewar awa ilaihi abawaihi ishara ce da take nuna mana a bayan gari abin ya faru la shakka annabi sallallahu alaihi sallam ya tabbata a rayuwarsa an yi tarbansa ba sau ɗaya ba ba sau ɗaya ba akwai hadisai kamar guda hudu waɗanda suke tabbatar da cewar tarban mutum kafin ya shigo gari sunnar mazan Allah ce hadisi na farko shine hadisi Abdullah bin Abbas yana ba da labarin cewa lamma kadima makkata istaqbaltuhu eh, yana ba da labarin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam makka wannan ya faru lokacin da annabi ya tafi umra da wannan dalilin ya sa imam bukari bukhari ya kawo hadisin a kitabul umra ya yi hadisin babi da sunar babu istiqbalil hajjil qadimina al-imam al-bukhari yana cewa wannan babi yana magana akan babu laifi a tarbi alhazai da suke isowa ko ko alhazai da suke dawowa sai kawo hadisi na dubu da gari bakwai da hudu hadisin abdullahi bin abbas to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar makka ya tafi madina lamma kadima makkata istakbalat eh, eh, uglimatu bani abdul muttalib akwai dangin annabi da suke garin makka na'am shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya bar makka ya koma madina amma a maka ake umra a maka ake aikin haji saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai umra sai ya taho maka idan ko ya zo maka fa zai haɗu da yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa maka in ji abdullahi bin abba sai ga yara matasa ƙanana yara ainihin zuriyar abdul muttalib zuriyar abdulmutalib kaga kakan manzon Allah a ce yaran zuriyar kakansa sun taho bayan gari taron manzon Allah sun zo su tarbe shi zai shigo makka saboda baya garin yana zama ne a madina fahamala wahidan baina yadayhi wa akhara khalfahu manzo Allah sai ya dauki wannan yaro ya dora a gaban sa ya dauki wancan yaro ya dora a bayan sa ya shigo garin makka kaga da ce tarban bako laifi ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai hana wannan hadisi guda kenan hadisi na biyu hadisin ibnu abi mulaika ibnu abi mulaika tabi'i ne yana ba da labarin wasu sahabbai guda biyu abdullah bin zubair abdullah bin ja'far bin abi talib dukkan su kowanne sunansa abdullah abdullah bin zubair yaron asma'u bintu abi bakr ne siddiq Allah ya kara musu yarda amin asma'u kuma yar aisha ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Abdullah bin Zubair kasancewar Aisha kanwar mahaifiyarsa ce sai ya zamanto ya girma a gidan manzon Allah sai yana zama a hannun Aisha saboda haka yasa ake kiranta ummu Abdullahi Abdullahi bin Zubair yana hannunta ba ita ta haife shi ba amma yarta ce ta haife shi kasancewar manzon Allah ya mata alkunya da ummu abdullah kuma ba ta daɗa sai ta ɗauko abdullahi bin zubair yana zama a gida shi kuma abdullahi bin jafar fa yaron jafar bin abi talib wan sayyiduna ali ya rasu ya rasu a yaƙi saboda haka shi ma sai ya dawo gidan manzon Allah kaga abdullahi bin zubair yana gidan annabi abdullahi bin jafar yana gidan annabi kuma sa'o'in juna ne ne wannan ibnu abi mulaika yake ba da labarin su wanda shi kuma tabi'i ne yace abin ya faru bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana wato sai abdullahi bin zubair yake yake tuna ma abdullahi bin ja'far abin ya dade bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam sun riga sun girma sun zama manyan mutane suna karantar da addini wata rana abdullahi bin zubair yake ce masa atazkuru istalakaina rasulullah sallallahu Abdullahi bin Jafar kana tuna ranar da muka je karban manzon Allah ana wa anta wa ibn Abbas muna ƙanana da ni da kai da Abdullahi bin Abbas manzon Allah zai dawo daga tafiya sai muka je tarbanta ka tuna Abdullahi bin Zubair yake yake tambayar Abdullahi bin Jafar shine sai Abdullahi bin Jafar yake na'am na tuna Mm. fahamalana na wa tarakaka bari ma an gaya maka alamar natuna lokacin da muka tarbe shi a bayan gari ya ɗauke ni da ni da Abdullahi bin Abbas kai kuma sai ya barka ya je eh, haka ne <laughs> to amma da yake karantar da mu yana nuna cewar lallai sun je tarban manzo zai dawo garin Madina annabi kafin ya shigo garin Madina sun tafi tarbansa wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul jihad shi kuma hadisin yanda al-Imam Bukhari ya masa babi babu istiqbalil guzati manzon Allah ya tafi yaƙi ya dawo an tarbe shi wancan kuma fa manzon Allah ya tafi umura an tarbe shi so kaga ya kawo magana akan tarba kashi biyu al-Imam Muslim ma ya kawo hadisin ah, fadailus sahaba babu fadail Abdullah bin Ja'far radiyallahu anhuma wannan yasa Ibn Hajar yake cewa fi hadal hadis hadith min al-fawaid hibdul yatim wannan hadisi yana da fa'idoji wanda daga cikinsu akwai tsaron maraya tsaron maraya maraya yana da girma yana da kima a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga jihadi iyalan gidansa yara suka je tarbansa shi manzon Allah ga Abdullahi bin Zubair ga Abdullahi bin Abbas ga Abdullahi bin Ja'far duk a gidansa suke da suka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wato abdullah bin ja'far wanda maraya ne babansa shine ja'far bin abi talib ya riga ya rasu sai manzon Allah ya ɗauke shi ya ɗora a gabansa sannan ya ɗauko abdullah bin abbas ya aje a bayansa abdullah bin ba a ɗauke shi ba saboda babu wuri ba wai dan an ƙi shi ba amma muhimmin abu shine wake gaban manzon Allah shine abdullah bin ja'far wannan dalilin yasa wato ibnu hajar yake cewa ya karantar da mu a ba da muhimmanci ga maraya idan ya zama yara suna haɗe za a yi wani abu na taimako gare su wa ya kamata a gabatar maraya don kada tunanin ya rasa uba ya zo zuciyarsa saboda haka shi manzon Allah ya ɗaga shi ya ɗora shi akan cinyarsa a gabansa a gaban rasumi uh, wato saboda mahaifinsa ya rasu fa aqafa an-nabiyyu ala waladihi abdullah fa hamalahu bayna yadayhi wannan hadisin ya zo ta riwayar al-Imam Ahmad cikin al-Musnad da al-Imam An-Nasa'i wanda shi Abdullah bin Ja'far din ne ya bada labari a wannan riwayar yana nuna cewar ba babu Abdullah bin Abbas Qusan bin Abbas kanin Abdullah bin Abbas ne Qusan bin Abbas sai ya dora shi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora Qusan a gabansa ya dora abdullahi bin jafar a bayansa wannan riwaya ta zama akasin wancan riwaya da ta zo mutafakun alaiha hadisi na uku wanda shi abdullahi bin ja'far din ne dai har yanzu ya da labari yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza kadima min safarin shi fa annabi gaba daya in dai ya dawo daga tafiya to luqiya bina ana ɗiban yaran gidansa mu a je a tarbe shi da su haka Abdullahi bin Jafar ya faɗa yace duk sa'ilin da manzon Allah ya tafiya kaga wannan hadisin ya kawar da batun sai mutum ya dawo umra ko sai ya dawo daga jihadi za a je a tarbe su shi yana nuna cewar shi fa manzon Allah duk sa'ilin da ya tafiya to ana ɗiban yaran gidansa mu kenan sai a je a tarbe shi da su a wata riwayar yana cewa fatulukiya bi wa bil hasan wa bil husayn akwai ranar da ma manzon Allah ya dawo daga tafiya sai aka je tarbansa aka ɗauke ni aka ɗauki jikokinsa alhassan da alhussein fa hamala ahadana baina yadayhi wal akhar khalfahu manzon Allah ya ɗauki ɗaya daga ciki ya sa ta gabansa ɗayan kuma ta bayansa hatta da kallon madina har dai muka shigo garin madina kaga ya nuna ana tarban manzon Allah a ina ne a bayan gari sannan a shigo gari wannan riwaya tana sahihu muslim tana kitabu fada'il sahaba babu fada'il abdullahi bin ja'far radiyallahu anhuma hadisi na 2428 sai hadisi na karshe wanda shine hadisin Jabir bin Abdullahi al-Ansari Jabir hadisinsa wato yana cewa lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata lokacin da manzon Allah ya dawo Madina hadisin Jabir bai nuna wace irin tafiya aka yi ba zahiri babu bayani game da wace irin tafiya ce manzon Allah ya yi umra ce jihadi ne ba dai bayyana ba to amma jabir ya tabbatar lokacin da muka iso madina na haraja zuran manzon Allah ya soke dan wato dan yan dan raguni au ko kuma saniya ɗayan biyun nan wanda hadisin yana sunan abi dawud kitabul atima yana babul it'am inda al-qudumi min safar al-imam abu dawud sunan babin kenan babin ciyar da abinci idan an iso an dawo daga tafiya kuma hadisin yana sahih al-bukhari yana kitabul jihad babu ta'am inda qudum a dafa abinci lokacin isowar mutum a wannan riwaya ta al-imam al-bukhari jabir yana cewa inna rasulullahi lamma qadima al-madinata nahara lokacin da manzon Allah ya dawo Madina ya soke wato taguwa ya soke ɗan eh, eh, ragumi Abubakar, ko ko an yanka saniya an dai an dai yanka wata babban dabba ko dai an soke ragumi ko kuma an yanka wato saniya dalilin dawowar annabi sallallahu alaihi wasallam wani lafazi yana cewa amara bi bakaratin fa zubiha allah Allah yi umarni sai aka yanka saniya fa akalu minha mutane suka ci naman wannan saniya kaga kenan kamar tarban bakon da aka yi sai aka yi haka wata riwayar yana cewa Abdullah bin Umar yuftiru liman yaghshaku Abdullah bin Umar saboda raya wannan sunnar ta manzon Allah idan ya dawo daga tafiya yakan yi nafila amma saboda wato wannan abincin da za a dafa don mutane da za su zo gai da shi kowa ya zo gai da shi ga abinci ya diba ya ci saboda haka Abdullah bin Umar ba zai yi azumi ba na nafila sai bayan wasu ƴan kwanaki saboda duk wanda ya zo zai gai da shi ga abinci zai zama su ci tare wato baya dai azumi saboda haka yuftiru awwala qudumihi li ajli alladhina yaghshawnahu li salami alayhi wadanda suke zuwa saboda gaida shi wannan yasa malamai suke magana akan waɗannan hadisai cewa kamar misali a fathul bari a mujallar na shida shafin ɗari da tisin da hudu ita'amul imami war ra'isi ashabahu inda al-qudumi min as-safar mustahabbun inda salaf idan an dawo daga tafiya ya zamanto an dafa abinci saboda a ciyar da jama'a da kan zo gaida wasu ko kuma a yi abinci shugaba ya sa a yi abinci saboda karban wani bako wannan mustahabi ne ga salafu salih tun daga sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga tabi'i da tabi'u tabi'i ana kiransa annati'a annati'a shine sunan abincin da ake dafawa domin tarban bako wanda in ka duba annihaya fi garib eh, eh, annihaya fi garibin hadith na ibn a na biyar shafi na ɗari da tara al-imam an-nawawi a sharhin hadisin yana magana a kai akan dafa abinci saboda tarban bako yana kitabun majmu' a mujallar na shafin 260 yustahabbu an-nasi'a mustahabi ne ayi abinci saboda tarban bako wa hiya ta'amun yu'malu liqudumil musafir abinci ne da ake saboda isowar baƙo. wa yutlaqu ala ma yaf'aluhu al-musafiru al-qadim shi kansa bakon in ya dawo gida yana da damar ya tafa wannan abinci wanda shine abin da manzon Allah ya aikata saboda mutane da yawa idan za su yi tafiya to abincin da aka saba ci a gidan fa an daina sai sun dawo sai sun dawo wani za ka samu gidansa ana dafa abinci da nama amma da zarar ya yi tafiya to lami ne lami za su dinga ɗiba sai ranar da ya dawo to wannan sai ya zama sunna ce wacce kamar take da ta dace ma da wato abin da zai kyautata zamanka da iyalanka saboda ranar da ka dawo ya zama dama an dade ba a cin nama din ka ce a kamo kaji biyu ko uku a yanka kaga yaro zai gane cewa baba da ya dawo yanzu ko kuma zai yi murna da dawowanka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma shi ba wai hakan ba shi manzon Allah yana yin sa ne saboda wannan sunna ce ba wai saboda misali gidansa ba a ci sai ya dawo yayi ba misali ne gare mu saboda haka al-Imam an-Nawawi ke cewa kai ne gida idan ka dawo daga tafiya ka yanka abu sannan yace wa ala ma ya'maluhu ghayruhu lahu idan kana da babban bako zai zo ka shirya mar abinci kafin ma ya zo wannan shine ya kamanci abin da annabi yusuf alaihi salam ya aikata wa iyayensa wanda in ka duba aunul mabu, sharhin sunan abi dawud a mujallar na goma shafin dari da hamsin da biyu alhadisu ya dullu ala mashru'iyyati da'awa inda al-qudumi min safar malamai suna cewa hatta ma kai gayyata domin abin da abdullahi bin umar yake nan abin da manzon Allah shi ma yake nan idan an dafa abincin za a aje misali eh, a zaure kana ma iya gayyatar makwabta a zo a ci abinci wannan ba laifi bane in ka duba littafan tafsiri wasu na cewa annabi yusuf alaihi salam har sarkin gari ma sai da ya gayyace shi wajen tarban mahaifinsa lokacin da za a fita tarba sai da ya gayyata saboda girmama bakon da zai shigo gari saboda haka tarban bako yin abinci domin tarbansa ko ka yi abinci saboda ka dawo gida wannan da ma yin gayyata akan wannan abincin duka bai saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wannan yasa ibnu usaymin yake ba da fatawa wai ana sa kamar misali waɗanda ke tafiya aikin haji idan sun dawo sukan shirya walima ko liyafa wanda shi ake kira liyafa ne annaqi'a kamar yadda muka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi to shin alhazai su dawo gida sai alhaji ya shirya wata liyafa misali na dafa abinci saboda duk wanda ya zo gaida shi ga abinci akwai laifi ko babu ibn al-usaymin yana cewa haza la ba'sa bihi babu laifi babu laifi la ba'sa bi ikramil eh, hujjaj inda qudumihim lokacin da alhazai suka dawo sai ya zamanto an je an tarbe su wannan bai saba mu sunnar manzon Allah ba bayan tarban nasu ma ya zama kuma an shirya abinci saboda su li'anna hadha yadullu ala al-ihtifa'i bihim ya nuna cewa an damu da su an damu da su lokacin da ka dawo sai ka samu babu kowa kai kaɗai ka sauka ka zo gida ka yi ma ungon ka zo babu kowa sai ka ɗauka ko an tsare ka amma idan ya zama wasu sun tafi sun tarbe ka za ka ji lallai an karrama ka ashe kana da kima a unguwanku don haka yace wannan ba laifi bane wa shajja'u aidan alal hajji sannan wannan yana zaburar da mutane su ma su yi sha'awar tafiya aikin hajji saboda irin wannan karimci da suka ga an yi ma wasu amma matsalar ita ce duk sa'ilin da jama'a aka ba su damar hakan to abubuwa biyu na biyo baya na ɗaya fasikanci idan aka shirya tarban bako sai a shirya kanofi wani ƙato a kawo mata da maza a haɗu na biyu sai kiɗa ya biyo baya to kaga naƙi'a ta ɓaci ta koma kuma wata wata gayyata na daban to wannan shine abin da ake tsoro ko kuma almubazzaranci almubazzaranci shine za a dafa abincin fiye da kima ya zama an koma gasa ko ana nuna ƙasaita ai dawowan wani haji raƙumi aka soke shi kuma wancan kaza biyar ne to kaga abin ya koma gasa kuma za a ringa yi to wannan shine abin tsoro amma idan dai a dafa abinci a shirya abinci saboda tarban bako a je a tare shi wannan bai saba ma sunnar annabawan Allah ba fa'ida ta biyu da muke samu game da wannan aya wato shine idan bako ya taho lokacin da ka tarbe shi a bayan gari to abin da za ka yi kada a kamo hanya a shigo gari abu na farko da za ka yi shine ka keɓe da shi wannan shine zahiri abin da annabi yusuf alaihi salam ya yi domin yanda aya take mana bayani falamma dakalu ala yusufa awa ilaihi abawai abu na farko shine annabi yusuf ya keɓanta da iyayensa wanda shine ya ya kusance su wato kamar kenan ya keɓanta da su don ya musu tambaya tana yiwuwa bako ya taho da damuwa ba kama sani ba misali kai ka sa mutane sun taho da yawa ga sarkin gari an zo za a kari baki bakin da suka yi tafiyar wajen kwana takwas a hanya mai yiwuwa wani ya zo ba shi da lafiya mai yiwuwa wani ya zo yana da larura ko cikinsa ya, ya samu damuwa da sauransu haka kaga bai dace a ce ka ce to ku zo mu shiga sai kuma haɗa da gayya a kama tafiya wannan yana cikin larura farko ka keɓe da bakon akwai damuwa a isowarka ya ce iya eh, akwai damuwa to daga nan ba za a tafi fadan sarki ba ina za a je asibiti kaga akwai hikima ciki don haka yasa al'iwa abu na farko da annabi yusuf alaihi salam yayi ma wato mahaifansa a lokacin da suka iso misra shine ɓanta da su wanda wannan kalma ta al'iwa take isharar shi kuma wannan ma bai saba ma ainihin sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kalma ta al'iwau tana ma daukan ma'anar runguma awa ilaihi kamar yadda aka ce bamma ilaihi in bamma ilaihi runguma yana daukan ma'ana ta al'iwau wannan ma ta dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wato lokacin da suka fara isowa lokacin da suka iso bayan gari annabi yusuf alaihi salam ya tafi ganawa da su ya rungumi babansa ya rungumi mahaifiyarsa wannan ba laifi bane ai iyayensa ne to ka dawo ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata a hadisin Anas bin Malik kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idza talaqaw tasafahu su sahabban annabi idan wannan ya hadu da wannan abinda suke yi musafaha ne in dai wannan ya hadu da wannan musafaha ce amma iza qadimu min safari in sun dawo daga tafiya ne fa ba musafa ba ce ta'alaku suna rungumar juna ne wannan ya zo cikin hadisin Anas bin Malik uh, wanda al-Imam Tabarani ya rawaito yana silsilatu sahiha hadisi na 2647 sannan akwai hadisin Aunu bin Abi Juhaifa Aunu bin Abi Juhaifa ya ruwaito hadisin daga mahaifinsa yana cewa lamma kadima ja'far min hijratil habasha a lokacin da ja'far bin abi talib ya dawo daga hijirar da suka yi zuwa habasha kasan sun hijira tun annabi yana makka har aka yi hijira aka dawo madina su suna habasha hmm. to ranar da suka dawo madina talaqahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fita karban Ja'far bin Abi Talib ana cewa babu mai kama da manzon Allah kamar Ja'far sai dai Usam dan Abbas kanin Abdullahi bin Abbas wanda shine babu ko makawa wanda yafi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wajen halitta Ja'far yana kama da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana daraja shi yana girmama shi bare Babu mai da yayi a kasar a kasar Habasha wanda abu ne mai ban sha'awa ta yanda ta irin maganganunsa ga sarkin Habasha musulmai suka samu tsaro da kuma karbuwa manzon Allah ya fita bayan garin Madina saboda ya tarbi Ja'far lokacin da Ja'far ya iso fa'alaqahu manzon Allah ya rungume shi ya ya runguma take wa qabbala ma baina ainihi ya sunbirci tsakanin idanunsa wato hada kafada da mutum shi yake nufi da runguma dai. sai manzon Allah bayan ya ya sunbaci tsakanin idanun Jafar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma adri bi ayyihima ana asarru wallahi na kasa gane wanne ne ya kamata in yi murnarsa. in ji annabi bi fathi khaybara aw bi qudumi ja'fara shin nasarar khaybar da muka samu a yaƙi ita ce ya kamata in yi murna mafi yawa ko ko isowan Ja'far bin Abi Talib wanne ne ya kamata a ce in fi farin ciki game da shi manzon Allah yana faɗi ku duba yanda annabi ke son Ja'far har ma yana kamanta son da yama Ja'far da nasarar da aka yi akan Yahudawa a yaƙi na gari guda ka san ku son da yake ma Ja'far ba kaɗan ba to don haka akwai hadisai waɗannan hadisai suna mana ishara da cewar idan mutum ya dawo daga tafiya ya zama an rungumi juna wannan ba laifi bane bare ka duba tarihin eh, annabi yusuf alaihi salam shekarunsa nawa sa iyaye shi shekaru nawa wanda Allah kadai sai wasu yanzu ga iyayensa ya gani shine Allah yake mana abu na farko awa ilaihi abawaihi ya tafi ya zama ya tattaro iyayensa gare shi wato ya rungume su saboda murna saboda farin ciki iyayenka waɗanda ka daɗe rabuwanka da su ga su yanzu Allah ya haɗa ku wannan ya zama to bai saba ma shi ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma in ka dawo ga littafin fiqhu zaka samu wasu malaman fiqhu sun kyamaci haka kamar al-Imam Malik al-Imam Malik ya kyamaci idan mutum ya dawo daga tafiya sai a rungume shi to sai aka ce mar har ma yana cewa bid'a ce al-Imam Malik Allah madaukake masa rahama amin wa aka zara an fi'ilin nabi aka ce to Allah shi gafarta malam annabi yayi ma Jafar sai ya ce to wannan kususiya ce ga Jafar ga manzon Allah to akwai al-Imam Sufyan babban malami ne sai ya ce masa ma ta khusuhu bi ghairi dalil ba ka da ikon ka ce wani aiki kususiya ce ga annabi sai ka ba mu hujja ka ba mu hujja malik fa sakata malik imam malik sai ya shiru bai ce komai ba wannan shirun da yayi shine alqadi iyab mai littafin ashifa ka duba dai girman malamin nan yace to tunda al-imam malik yayi shiru sukutuhu dalilun li taslimi qawli sufyan wa muwafaqatihi tunda har yayi shuru ya mika wuya kenan lallai rungumar mutum a lokacin da ya dawo daga tafiya ba a bace sunnar manzon Allah ce eh, wa huwa sawabu hatta yakuma dalilun ala taqsis wanda shine gaskiya bai yiwuwa ka ce aikin annabi kususiya ce sai an samu dalili in ka duba littafin al'adabu shar'iyya a mujallar nabi shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas ya yi magana a kai ah, ilimi na uku idan ka yi bako kalmar da za ta fara fitowa daga bakinka ita ce kalmar da za ta kawar da fargaba ga zuciyar bako akan cewa yana da amana a wannan garin da ya zo domin abin da annabi Yusuf ya fara gaya musu kenan udkhulu misra in sha Allahu aminin ku shigo masar in Allah ya nufa kun samu aminta kun samu aminta ba kwa fargaban komi wannan ya nuna mana duk sa'ilin da kai bako kalmar da zaka fara gaya mar kai kokari kalmar ta zama na kwantar da hankali saboda bako ba dan gari ba ya baro garin su bare ma irin tafiyar da annabi yakub yayi da zuriyarsa a ɗebi dangi gaba ɗaya an ce sun fi mutum ɗari kamar yadda malaman tafsiri suke magana an zo gari ai ka ga dole a ji tsoro an yaku zaman mu a garin nan zamu samu zaman lafiya saboda ka ce annabi yusuf ya gaya musu wannan wannan magana ta annabi yusuf sai ta zama abin alfahari ga misrawa tunda in ka je airport din misra da ka sauka jirgi zaka ga sun rubuta udkhulu misra insha Allah amini mu je aya ta gaba ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد حسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم wa rafa abawaihi ala al annabi annabi alaihi salam ya daga iyayensa ya dora su akan karagar mulki me ake nufi a kuma ma'ahu ala saririhi da suka zo ya daga iyayensa ya ce ku dawo ku zauna tare da ni a kan karagar mulki me yake nunawa ya ƙara daraja iyayensa wannan ita ce fa'idar ilimi ta hudu abinda wannan sura take karantar da mu wato abinda sunar manzon Allah ta karantar da mu in ka duba akwai hadisai da yawa misali akwai hadisin da sahabban manzon Allah mutun tara mutum tara kowa sai da ya rawaito wannan hadisi akwai Abu Huraira akwai Abdullah bin Amr bin al akwai Abdullah bin Abbas akwai Abdullah bin Umar akwai Abu Umamah al bahiri akwai Ubadah bin Samit akwai Wasilatu bin al-Afqa akwai bumaira bin abi bumaira akwai anas bin malik kuma hadisin ya taho ta riwaya daban-daban kuma duk sun inganta manzon Allah ya ce mallam yarham sagirana wa ya'rif haƙa kabirina falaita minna duk wanda bai tausayin yaro karami duk wanda bai san darajar babban mutum ba manzon Allah ya ce to baya tare da mu me annabi su yayi ya daraja manya a cikin jama'an da aka zo wanda shine abin da ke karantar da mu in ka duba al'adabu shar'iyya a mujallar da shafin ɗari biyu da saba'in da takwas akwai babi da malamin ya ware saboda karantar da ladubba na musulunci ikramu karimil qaumi ka daraja babban mutane misali idan ka yi baki idan aka samu mutane sun taho gare ka waɗannan mutane da suka zo kafin ma ka ba su masauki tambayar da za ka yi waye babba ne a cikin ku ta wajen mukami wannan da ke da shugabanci to masaukin da za ka ba shi daban ne da na saura. shi ake nufi da inzalin nasu manazilahu a saukar da mutane masaukin da ya dace da kowa amma ka taho mutane sun bakunce ka akwai ƙanana akwai manya ka tara su akan wata taburma duka a wannan baka dace baka yi daidai ba ba haka ake ba akwai manya a cikin su da zaran an bakunce ka abu na farko da zaka yi shin su waye shugabanni to waɗannan bakin ma annabi Yusuf gaba ɗaya ya san su saboda haka ga sa ga sa sai daga yake ku zo ku zauna kan karagar mulki tare da ni wannan shine gaskiyar magana a daraja wanda ke da daraja matukar ma baka yin haka to baka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana sahihu targhib hadisi na ɗari ɗaya yana sahihul jami'i sagir hadisi na dubu biyar da ɗari hudu da arba'in da hudu da kuma dubu shida da ɗari biyar da arba'in hadisin ya zo da riwaya da yawa hadisin ya inganta daga manzon Allah dole ka ba ma babban mutum darajarsa kuma ko da kafirai ba wai sai musulmai kadai ba kafirai su zo gurinka kar ka daraja su daraja guda bai ɗaya ba daidai ba ne ina shugaba cikinku idan ma babu to ka dubi wanda ya fi shekaru wanda ya fi shekaru ai babba ne yana da hakki na babban mutum ta gefen shekaru saboda haka zaka daraja shi sama da waɗancan wannan shine abin da annabawa suka nuna mana Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kharru lahu sujjada ya zama baki ɗayansu kuma sun faɗi sun yi ma annabi Yusuf alaihi salam sujjada wa qala annabi Yusuf alaihi salam yace ya abati ya kai baba haza ta'wilu ru'yaya min qabl hmm. yanzu ga fassarar mafarki da na yi da daɗewa min kabu, wato na yi mafarkin da daɗewa ka tuna kad ja'alaha rabbi haka Allah mahalicci na ya sanya mafarkin ya tabbata mafarki ya tabbata Da lokacin da suka yi mai sujuda da iyayensa da ’yan uwansa gaba ɗayansu shi ne yake faɗa ma ma'aikin haka yace baba kaga fasarar mafarkin nan lokacin da ni ina yaro to kuma ba shi kaɗai ba ne ma wa qad na bi Allah ya kyautata min iz raja min as saboda ya fitar da ni daga rijiya daga kurkuku ko min as wa ja'a bikum min al gashi ya zo min da ku daga daga kauye ya tattaro ƴan uwana ya kawo min su min ba ba'di an nazaga shaytan baini wa baina ikhwati bayan shaytan ya yi fisga a tsakanina da ƴan uwana inna rabbi latifun lima yasha lalle Allah mahalicci na mai tausasawa ne ga wanda ya ga dama innahu innahu huwal alimul hakim lalle shi Allah masani ne Allah mai hikima ne hmm. anan akwai fa'ida ta biyar fa'ida ta biyar ita ce sujudar da suka yi masa wannan halal ne ja'izun fi shari'atihi an ce tun farkon duniya tun zamanin annabi adam alaihi salam wanda ibnu kasir ya faɗa a tafsirinsa yana cewa sajada lahu abawahu wa ikhwatuhu albaqun wa kanu ahada ashara rajulan da mahaifin da mahaifiyarsa da ƴan uwansa mutum goma sha ɗaya sun masa sujuda shi da yake cewa ya abati haza ta'wilu ru'yaya min qablu allati kana fassalaha ala abihi lokaci yana karami inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin wannan mafarkin yanzu gashi Allah ya tabbatar da shi ibnu kasir ya ce wa qad kana hadha fa'igan fi shara'i'i wannan halal ne a zamanin su a shari'ar su abinda Allah ya shar'anta ma annabawan su shi ake nufi da shari'a annabawa duka sako guda suke zuwa da shi daga Allah ta wajen tauhidi amma ta wajen shari'a fa ba iri ɗaya bane a shari'ar su babu laifi ka faɗi kai sujuda ga wani saboda girmama shi fa hurrima haza fi hadhihi al-milla amma tafarkin manzon Allah fa sai aka ce haramun ne wa ju'ila sujudu mukhtassan bi janabi rabbi subhanahu wa ta'ala sujuda ya takaita ga Allah shi kadai a zamanin manzon Allah kuma akwai misalai da suka nuna haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Anas bin Malik la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin baya taba inganta ga dan adam ya sujuda ga wani dan adam walau salaha li basharin an yasjuda li basharin da dai yana inganta wani mutum ya sujuda ga wani mutum la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha da nayi wa mace ta wato izinin yin sujuda ga mijinta min izami haqqihi alaiha saboda yawan girman hakkin maza da ke kan mata saboda yawan girman hakki in ma da a ce za a halarta to mata su ne mafi cancantar a ce sun yi sujuda ga madansu wannan hadisin yana riwaya ta al-Imam Ahmad kuma ya inganta yana sahihul jami'i kabir hadisin biyar. akwai misali da labarin Mu'azu dan Jabal labarin Mu'azu wanda Ibn Kathir ya kawo shi a tafsirinsa kuma hadisin shi ma ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 2203 Mu'azu kadima ya bar madina ya tafi siriya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai saboda suna tafiye tafiye ya tafi yankin siriya fa wajadahu yasjuduna li asaqifi eh, li asaqifatihi ya samu suna sujuda ga manyan fastoci kiristoci dama yankin sham yanki ne wanda ke da kiristoci saboda haka da ya tafi sai ya ga suna sujuda ga manyan malaman su falamma raja'a yana dawowa madina yana zuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zube yayi sujuda sajada li rasulillah manzon Allah ya ga sabon abu yace ma haza ya mu'az ya labiya ya naga ka zube kai sujuda mu'az yace kai ya rasulullah na je sham inni ra'aytuhum yasjuduna li asaqifati naga suna sujuda ga malaman su to ya rasulullah yanzu idan za a yi sujuda ga malami wallahi ba malamin da ya kai ka anta a ahqqu an yusjada laka ya rasulullah kai ne ka fi cancantar amma sujuda sai manzon Allah yake law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin da dai har zan yi umarni wani ma wani sujuda la amartu zawjata an tasjuda li zawjiha min ibami haqqihi alaiha da nayi wa mace wato umarni ta yi sujuda ga mijinta saboda yawan girman hakki da yake kanta hakkin mijinta wanda yake kanta wannan shi ne kaɗai abin da bai zama abin koyi gare mu ba amma dai akwai darasi har yanzu darasin shi ne Allah ya ɗaukaka annabi Yusuf alaihi salam kan yan uwansa wanda duniya ta shaida saboda haka ta kai ga har sun yi sujuda ga annabi Yusuf ta kai ga sun mika wuya ga hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala sannan akwai fa'ida wanda ta shida da muke samu karkashin wannan aya annabi yusuf alaihi salam lokacin da ni'ima ta samu gare shi bai daga kansa ba bai kika baki ba sai ya danganta ni'imar ga Allah subhanahu wata'ala ya danganta wannan ni'ima ga Allah subhanahu wata'ala annabi yusuf alaihi salam yana ma ba da labarin ni'imomin da Allah ya masa baya ga cewar ga abin da ya faru na ‘yan uwa da iyaye sun yi sujuda gare shi abin da yake wa kad ahsana bi Allah ya kyautata min kaga yana danganta duk wata ni'imar da Allah subhanahu wataala ya masa yana danganta ta ga Allah baya danganta ta ga dabararsa ko ikonsa ko wani iliminsa wannan babu shakka abin koyo ne ya kamata duk sa'ilin da ka samu ni'ima tunaninka na farko ya zamanto Allah shi ya baka wannan ni'ima wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'imar da ta samu dan adam daga Allah ne ya zama tunaninka na farko Allah subhanahu wata'ala ya baka wannan ni'ima to idan ka yi wannan tunani akwai alamar kafira fa'ida ta bakwai annabi yusuf alaihi salam tun a baya ya gaya ma ‘yan uwansa cewa la tasriba alaikum babu sauran zargi gare ku to tun da ya musu alkawarin ba zai zarge su ba abin da suka aikata yanzu yana kirga ni'imomin da Allah ya masa sai ya kau da kai ga ainihi abin da su suka yi mai hmm. kaga yace wa a ahsana bi Allah ya kyautata min id akhrajani min ina min as-sijni a ah, yanzu zamansa a fursuna shine babban bala'i a'a ba shine bala'i kadai ba wanne ne bala'i wanne ne fitina ga annabi Yusuf na farko ai zaman rijiya amma yanzu ga 'yan uwan sun yi sujuda a gabansa yana kirga ni'imomin da Allah ya masa ku duba ilimi da basira da hankali irin na annabi Yusuf mm. sai ya cewa Allah ya kyautata min da ya fitar da ni daga rijiya in ya faɗi haka zai faru waɗanda suka yi masu juda ɗin da yanzu ka da barkaɗo rigima kenan ko kaga ya fama ainihin ciwo wanda aka samu maganinsa saboda haka sai ya kauda kai ga zaman rijiya sai ya fara da ina da zaman kurkuku Allah ka sami koyi da bayinka na wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijni Allah ya kyautata min don ku ya fitar da ni daga kurkuku wa ja'a bikum min al badw ya zo min da ku daga ƙauye kaga bai ce ya fitar da ni daga rijiya ba saboda hakki na ƴan uwantaka kada ya aikata wani abin da zai bata musu rai kada ya aikata wani abin da zai sa su sake tunanin ai bai yafe musu ba kada ya aikata abin da zai nuna cewa ya faɗi maganarsa ya warware dan ya ce la ba alaiku. babu sauran zargi gare ku وقد min as-sijn wa ja'a bikum min al-badwi ya zo min da ku daga قوي min sannan wata wata wato isharar kuma anan, inda zai gwada maka ya daɗa kaucewa kada ya sosa abin da ya riga ya warke ya ce min ba'adi an na zaga shaifanu baini wa baina iswati shin saboda Allah a tarihin da muka karanta akwai inda annabi Yusuf ya yi laifi akwai inda shedan ya samu nasara a kan shi babu amma idan ya ce a bayan shedan ya rudi yan uwana nan ma ya fama ciwo a bayan shedan ya rudi yan uwana aka samu adawa in ya faɗi wannan kalma kaga ya nuna akwai sauran magana a ƙasa saboda haka sai annabi Yusuf ya ce a bayan shedan ya yi fisga a tsakanina da yan uwana Mm. ka duba kalmar yadda ya zaɓe ta bayan shaidan ya yi fisga a tsakanina da ‘yan uwana kaga bai nuna cewa shaidan ya fisge shi ba bai nuna haka ba wanda yana ala, nuna alamar annabi yusuf alaihi salam ya kada masu fa'ida ta takwas annabi yusuf alaihi salam wato kamar da muka ce ya jingina wannan ni'ima ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana gaya musu wato kowa ya yi haka Allah zai iya masa yana nuna ba wai shi kadai bane irin wannan ni'ima ta tsaya a kansa shi yasa karshen ayan ya zo da maganar inna rabbi latiful lima lima lima yasha'u Allah mahalicina mai tausasawa ne ga wanda ya ga dama wato ba ni kadai bane kaga babu cika baki kenan ko ya kirga ni'imomin a gaban ƴan uwansa yana faɗa game da ni'imar da Allah maɗaukake masa amma a ƙarshe sai ce waɗannan ni'imomi tausasawa ne na Allah gare ni sannan Allah yana yin ta ga wanda ya ga ba innahu huwal alimu Allah masani ne wanda ya cancanta a tausasa masa alhakimu kuma Allah ne hikima ne duk abin da ya aikata babu son kai a cikinsa babu wato zalunci duk abin da Allah ya aikata akwai hikima a ciki idan kaga Allah ya aji abu a wani wuri to ajiyarsa a gurin ya dace kaga Allah eh, annabi Yusuf alaihi salam ya tabbatar da cewar shi mutumin kirki ne gare su babu cika baki babu alfahari babu kushe ma kowa wannan ni'ima ce ta Allah wanda Allah subhanahu wataala yana yin ta ga wanda ya zaba wannan ne abin da ya kamata a ce muna koyi da irin waɗannan mutane domin abin da Allah ya gaya ma annabi sake nan ya taho a suratul an'ami aya ta 90 ulaika allazina hadallahu fa bihudahu muqtadi waɗannan mutane da ake baku labari su ne fa mutanen da Allah ya shiryar da su saboda haka aka ce ma'anin sallallahu alaihi wasallam kai koyi da irin tarbiyyarsu su da irin ladabin su bare kuma mu Allah ka samu iya sai kuma aya ta gaba رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك النبي صلى الله عليه وسلم يدعي يا الله كاي من كوتر وني نملكي wa allamtani min ta'wil al-ahadith kuma ka sanar da ni wani yanki na ilimi wato na tawilin zantuka da mafarkai fatira samawati wal ardi ya Allah wanda ya kirkiro halittan sabai da ƙasa wanda bai koyo halittan nan daga wani ba shi ya kirkiro ya ƙara anta waliyyi fi dunya kai ne mai jibintan al'amura na a rayuwata ta duniya an jefa misali rijiya sai ka jibince ne ka fidda ni na zauna gida gidan mai mulki ya zamanto an yi ta kokarin zina da ni Allah kai ka kare ni an jefa ni a kurkuku Allah kai ka fitar da ni wato yana cewa Allah kai ka jibinci al'amura na a rayuwa ta duniya wal akhira kuma lahiran ma Allah kai ke jibintan al'amura na ina roƙonka tawaffani musliman ka amshi raina ina musulmi wa alhiqni bi salihin kuma ka hada ni da mutanen kware ku duba abubuwan misali wato daga annabawan Allah abubuwan misali masu ɗimbin yawa babu ni'imar da Allah ya yi wa musulmi irin alkur'ani in kana da alkur'ani wallahi kana da jagora a rayuwarka annabi yusuf alaihi salam mun samu wata fa'ida ta ilimi game da labarinsa da Allah ya bayar fa'ida ta tara fa'idar ita ce duk sa'ilin da ni'ima ta haɗu a gare ka babban addu'ar ka ita ce kada wannan ni'imar ta raba ka da imani kafin mutuwa idan ni'ima ta haɗu ka sani babban bala'in da ke gabanka shine kuma jarabawar dukiyar ita kanta ga ni'ima ta mulki ga ni'ima ta dukiya ga duk abin da kake nema a rayuwa ka samu to rabuwanka da duniya da imani wani babban aiki ne saboda shedan da masu mulki a hada suke shedan da zina a hada suke abubuwa na shedanci da dama wanda in mutum ya kai irin wannan martaba na mulki to shedan fa ya tsana mai tarko tarko daban-daban masu yawa saboda haka babban addu'ar ka idan Allah ya hore ma ya baka wadata ya baka mukami ka dinga addu'a Allah ka sa in mutu ina musulmi kai ta addu'ar haka dan tarkon yana da yawa kaga wannan ya nuna cewar mutum yana samun fitina a dalilin mulki wannan shine abin da annabi Yusuf yake karantar da mu ya samu mulkin bai huta ba sai koma roƙon Allah to ya Allah ka sa in mutu fa ina musulmi kuma in in samu haɗuwa da bayan ka na kware a kiyama domin wannan mukami da na samu shi kuma bala'i ne shi kuma bala'i ne don yana iya raba da mutuwa da imani yana iya raba ni da haduwa da bayan Allah na kware akwai malamai sukan ce ai wannan yana nuna mana annabi yusuf alaihi hisalar ya roki Allah ya mutu a take to ana iya fahimtar ta daga ayan amma ba kai tsaye bane yana cewa tawaffani musliman ka amshi raina ina musulmi ai bai ce yanzu ba yana dai addu'a ne Allah ka karɓi raina in dai mutuwa ta ta to ya Allah ka amshi raina ina musulmi ka amshi raina ina musulmi kuma izan cikin waɗanda wato za a haɗa su da bayanka na kwarai shi yasa in ka samu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam tarihin manzon Allah tarihin manzon Allah lokacin da aka tafi wato yakin Uhudu ranar yakin Uhudu akwai hadisin Rifa'atu Zuraqi Rifa'atu Zuraqi ya bada labari yace ranar da aka tafi yaki na Uhudu shine yaki na biyu wanka fa'al mushrikuna ga kafirai sun tudado daga Makka da duk irin makamin da ake alfahari da shi a wancan zamani sun zo da ƙarfinsu a kan za su ga bayan musulunci da manzon Allah. Kala Rasulullahi lokacin da musulmai suka fito sai manzon Allah ya ce, Ittahu hatta uh, usni ala rabbi ku daidaita sahu domin akan yi sahu idan za a yaƙi a zamanin da. Ya ce, Ku daidaita sahunku sannan kada ku yi komi ku jira ni in je in yi yabo ga Allah subhanahu ta'ala in roƙe shi kafin a fara yakin nan manzon Allah yayi addu'a tana da tsayi cikin addu'an yake cewa Allahumma Habib ilaina imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrij ilaina kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin yana ƙarshen addu'ar manzon Allah ya ce, Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihina ghayra khazaya wala maftunin wanda hadisin yana sahihul adab al mufrad hadisin 541 wato manzo Allah yana addu'a irin ta annabi Yusuf alaihi salam ya Allah ka amshi mu muna musulmai ka raya mu idan wannan yaƙi ba mu mutu a cikinsa ba to rayuwar da za ka ba mu ka ba mu rayuwa ta musulmai kuma Allah ka haɗa mu da ka na ƙware a kiyama gaira zaya, wala maftunina idan muna rayuwar mu ta duniya kada Allah ka sa mu ji kunya haka ma a lahira sannan Allah kada ka sa mana fitina ga addinin mu babban matsala kenan fitinar addini ta fi girma akan wanda ke da mulki fitinar addini ta fi girma akan wanda ke da dukiya idan kana da hanya to eh, eh, fitinar ka tana girma saboda haka yasa manzanni suke karantar da mu wato ya zamanto muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da imanin har zuwa mutuwa wannan ba karamin aiki ba ne Allah ka samu dace fa'ida ta goma wanda muke samu ga labarin Annabi Yusuf alaihi salam ya karantar da mu ladabi na addu'a yaya ake addu'a ya ake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Annabi Yusuf kafin ya roƙi Allah sai da ya girmama shi ya yabo gare shi kabla du'a wanda ya dace da sunnan manzon Allah rabbi kad ataitani min mulki kaga kana yabon Allah ne kana kana kirga ni'iman da Allah ya maka ba butulci bane don akwai wanda baya kirga ni'ima ko da za a bashi sau dubu ne shi dai a kara kawai amma idan ka tuna wa Allah ka Allah da kame kamar kana tuna mar ne Allah kamin kaza Allah kamin kaza ba wai kana tuna wa Allah ya manta ba amma ƙirga wanda kake yana matsayin godiya ga Allah ko da baka ce na gode ba hmm. Allah kamin kaza kamin kaza kamin kaza ko da misali kana bukatar mota ne to Allah ka bani mota kaza ina hawa wancan ana kaza wancan ana kaza to Allah a karo wata ba ai ba laifi amma baka kirga sauran ba Allah ka bani mota mota ta kuma kana da wasu wannan butulci Allah subhanahu wata'ala ya ba mu misali da maganar annabi Yusuf alaihi salam rabbi qad ataitani min al-mulki Allah ka min kyauta ka bani wani yanki na mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith sannan kamin wata ni'ima kuma ga ta babba sannan sai ya yi yabo ga ya yi kirari ga Allah tabaraka wa ta'ala fatirar samawati wal ardi kai ne wanda ka kirkiro halittar sammai da ƙasa shi Allah yana son a yabe shi kafin a roƙe shi ba wai haka kawai ka gano Allah ba ni kaza ba haka ba haka ake yi ba ka fara yabon Allah kai margojiya ni'imar da da ya baka sannan sai ka roƙi ƙari sannan sai ya ce tawaffani musliman wa alhikni bi salihin ibn al-qayyim al-jawziya cikin madarij salikin yana juz'i na farko shafi na 48 yace allama Allah ibadahu kayfiyata su'alihi Allah ya riga ya koyar da mu yanda zamu roke shi bukata wa amarahum an yuqaddimu bayna yadayhi hamdahu wa sana'a alaihi wa tamjidahu Allah ya mana umarni kafin mu yi addu'a mu gabatar da godiya ga Allah akan abin da da ya bamu ya taɓa ba mu kama Allah godiya akan abin da da can ya baka wasana'a alaihi sannan ka yi yabo ga Allah babu zalunci gare shi wa tamjidahu ka girmama Allah summa zakara ubudiyatahum wa tauhidahum abin da ya shafi bautarka da sauransu kayi sai ka gabatar da addu'arka ga Allah subhanahu wa ta'ala idan ka yi haka la yakadu yuraddu ma'ahum addu'a ibn al-qayyim jawziya yace duk mutumin da ya bi tsarin addu'an nan mawuyaci ne ya roki Allah bai ga ijaba ba Allah ya sa mu dace aya ta gaba ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون ذلك من أنباء الغيب والنن ينادك الله بارين غيب نوهيه إليك wanda muke wahayinsa gare ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka nan amma kunta ladaihim baka tare da su inji Allah baka tare da ƴan uwan Annabi Yusuf alaihi salam iz ajma'u amrahum lokacin da suka hada ra'ayinsu sun hada shawara wa hum yamkuruna lokacin suna kullama makirci baka wurin amma gashi muna baka labari dalla dalla wa ma aktarun nasi wa ma aktarun nasi wa la harasta bi mu'mini wa ma aktarun nasi kuma mafi yawan mutane walau harasta yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ko da kana kwadayi su fa mafi yawan mutane laisu bi mu'minina ba masu yin imani ba wato wani abin da zamu lura da shi mun karanta a farkon wannan sura bayanin Abdullah bin Abbas akan cewa Yahudawa ne suka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin dalilin da yasa Annabi Yaqub ya bar kasar Falastin ya dawo kasar Masar da shi da ƴaƴansa ka ba mu labari in ka ba mu labari za mu musulunta abin da ya faru kenan to kuma mun kawo kamar yadda wasu masana hadisi suke tabbatar da wannan labarin ya inganta kamar misali alhafizul aini cikin umdatul qari bayan annabi ya gama karanta suratu yusuf sun musulunta amma kuma su yan kaɗan ne shine Allah ya ce ma annabi to in ma wai dan su musulunta ne akasarin mutanen ba za su musulunta ba hmm. ko da ga hujja nan a gabansu me yace a gaba وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وما تسألهم عليه من أجر كما قاشي دي باتشي وكاكي سبياك با إن شاء الله سبحانه وتعالى كاكا وأظن ماذا أنه يكي كوتاني كوي yi كوي ku كبر kaza كبر bar kaza دي تمزو الله يكي كتارا من manzo دو إلهي الله يكي min دي كوتاني كما yi Allah yake gaskiya ne amma duk da haka ba za su yi imani ba in huwa illa dhikrun lil alamin face shi alqur'ani bai zan wani abu ba face tunatarwa ga talikai wanda wannan shaida ce da take nuna annabi ya isar da abin da Allah ya masa umarni domin a suratul an'am ya masa umarni da haka yana cewa la qul la as'alukum alayhi ajran in huwa illa dhikra lil alamin ka gaya musu ban ce ku biya ni ba gashi kuma nan Allah ya tabbatar baka taba cewa su biya ka ba ne a ta gaba. Waka ayin mina ya fi fi sama wa fi wa larabi wa huma Ai ba wai suratu Yusuf ita ce kadai abinda za ta karantar da kai akwai Allah ba, ba ita bace kawai. Allah subhanahu wa ya ce, Kan min ayace a ayoyin Allah guda nawa ne. fi samawati wal ardi wadanda suke sama da ƙasa yamurruna alaiha mutane na wuce su wa hum anha mu'riduna suna da kai gare su ga ayoyin Allah daban-daban wanda kana wucewa ba dare ba rana kana ganin ikon Allah amma wannan ya sa mutane sun musulunta in ji Allah subhanahu wa ta'ala me yake a gaba wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun wa ma yu'minu aktharuhum billahi kuma yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su musulunta kaɗan ne sai ce to kaɗan ɗin ma da ke musulunta mafi yawansu kuma suna musulunci ne da shirka Allah ka tsare wannan ba karamin abin tsoro ba ne ga mai imani wajibi ne mu yi hattara da ni da kai mu tona ayyukanmu anya babu shirka kaga can ya ce wa ma nasi walau harasta bi mu'mini mafi yawan mutane ko da kana fadayi ba za su yi imani ba to ashe kaɗan ke imani ko to kaɗan da suke imani nan kuma Allah maɗaukake ce wa ma yu'minu aktharuhum kaɗan ɗin ma imanin nasu suna yin ne illa wa mushrikun fa ce akwai shirka tare da su la hawla wala quwwata illa billah wato nan malamai suka samu Eh, suke muhawara a kai. shin imani da shirka suna haduwa aka ce a abinda Allah madaukake ke nufi ma yu'minu aktsaruhum billah al-iman al-lugawi imani na baki shi ake magana domin imani na zuciya bai haduwa da shirka imani na hakika baya haɗuwa da shirka idan akwai shirka a zuciya babu imani idan akwai imani babu shirka amma a baki fa akwai imani saboda haka za ga mutane da yawa suna cewa mu musulmai ne amma halayensu ba na irin ba na musulman ba da yawa kana ga wani kamar shi ashe musulmi ne yayi haka saboda ai imanin na harshe shine ake nufi da al-imanul lugawi me Allah madaukaki ya faɗa a gaba afa amanu an ta'tiyahum ghashiyatun min adabillahi aw ta'tiyahum sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillah Allah ke cewa a to mutane da suka saki jiki da kafurci domin wani in ka dubi zaman da yake a duniyar nan bai yadda ma zai mutu ba zama ne na dindindin kawai ba alamar zai mutu baya ma tunanin ka zo Allah ya ce to mutane sun aminta ne sun yadda sun aminta ba wata azaba mai mamaya da za ta sauko musu daga sama kaga yanzu muna ganin ai kamar yau kamar gobe ko ya aka yi kasancewa azabar Allah ba ta saukowa daga sama a yau ya aka yi kasan ga dai samar kana ganin ta babu rumfa idan Allah ya ga dama yana jeho dutse wa zai tsare shi ba mai iya tsare shi ne Allah ya ce waya aka dan adam ya amintar da kansa akan cewa azabi ba azaba ba za ta zo marta sama ba aw ta'tiyahum sa'atu baghtatan ko ko sa'ar karshe ta zo kwatsam wa hum la yashuruna alhali ba sani ba ba kankance ba wato in dai kana da rai a maganar Abdullahi dan Mas'ud fa innal hayya la tu'manu alaihi bitna. in dai kana da rai to ba ka da tabbacin fitina ba za ta same ka ba saboda haka ba abin da yake zama tsira ga dan adam kamar kiyaye dokokin Allah da kuma tuba gare shi saboda mutuwa tana iya zuwa maka yanzu nan kuma shi shikenan magana ta gashi الله كي تكر مي الله يسمع النبي ولا هذه سبيل عدو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قل كجاي مصحابه سبيلي ونن shine tafarki na ad'u ila Allah ala basira ina kiran mutane zuwa ga Allah akan basira wallahi shi yasa duk mutumin da ya bar musulunci to yana rudu ne domin babu addinin da ake akan yaqini akan hujja ta shari'a da hujja ta hankali sai addinin musulunci hujja ta hankali in an faɗa kasan daidai ne hujja ta shari'a idan an faɗa sai ka ya zauna a zuciyarka to shi ne ake nufi da basira Allah subhanahu wata'ala ya ce ka gaya musu wannan hanyar tawa ina kira ne akan basira ana wa man tabani da ni da wanda ya bi ni subhanallahi wa ma ana min mushrikin tsarki ya tabbata ga Allah ni bana cikin masu tarayya ga Allah subhanahu wata'ala mu ma Allah ka kare mu sai ya وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا الله يكيم النبي صلى الله عليه وسلم أيكو وسكا زوان كبا فاشي مذا لا من النساء باب وتأ النبي يا مشي wanda shine mafi yawan malaman tafsiri abin da suke fassara wannan aya da shi kenan kuma yana iya ɗaukar babu waɗanda muka aiko kafin zuwan kaface yan adam wato ba aiko mala'ika ba duk daidai ne nuhi ilaihim min ahli alqura muna wahayi gare su daga cikin mazauna birane ana cewa dunar bawaji banda masu zama a ƙauye wannan yana iya zama dalilin kenan da ya sa ma Allah ya ɗebo iyalin annabi Yaqub alaihi salam ya dawo da su Misra ana cewa babu annabin da aka taɓa turowa cikin mutanen ƙauye sai dai wato waɗanda ke binni ƙauye da ake nufi shine albawadi afalam yasiru fil ardi shin mutane ba su tafiya cikin ƙasa fa yanzuru kaifa kana aqibatu allazina min qablihim su rika duba yanda ƙarshen rayuwar na baya ta zama domin idan ka ga yanda wani ya gama da rayuwarsa mai yiwa wannan ya zama abin misali gare ka duk abin da kake ji da shi wallahi Allah ya taɓa yin wanda ya fi ka kuma an gama da shi ko mine ne duk abin da kake ji ya isa a yi kafaita da shi Allah ya gwada misali da wani wanda ya dama ka ya shanye kuma Allah ya gama da shi ولدار الآخرة خير للذين تقوا gidan lahira. shine mafi alkhairi amma ga masu kiyaye dokokin Allah afala taqiluna shin baku da hankali Allah ka samu mu samu wannan gida hatta idza sai asar rusul hatta idza sai asar rusul wa dhannu annahum qad kadzabu ahum nasruna falunjiban nasha ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حتى إذا استيأس الرسل wato manzanni suna da hali iri guda wanda Allah ya gaya mana a ƙarshen suratu Yusuf alaihi salam manzanni suna da wani hali iri guda za su yi ta wa'azi su yi ta wa'azi sai mutane su zama kashi kashi guda za su yi imani da su kashi guda ba su yi imani da su ba waɗancan da ba su yi imanin ba za a yi ta yi ba za a fasa ba ana kiransu sai an kai lokacin da manzo shi kansa ya tabbatar wannan kafirin ba zai imani ba to matsalar kuma wanda da can ma ya yi imani da shi yanzu kuma ya koma karetawa zai kaga fitina ta zama biyu to idan irin wannan yanayi an kai gare shi ja'ahum nasruna sai nasarar mu ta zo gare su kuma abin da ya faru ga annabi yaqub alaihi salam kenan annabi yaqub alaihi salam annabin Allah ne ya zamanto ‘ya'yansa ɗin nan su yake karantarwa wanda dama banu Isra'il, to suna kamar yadda ya zama mahaifinsa annabin Allah annabi Ishaq, annabi Yaqub yana nan yana fama da ‘ya'yansa, yana fama da jama'a, ya zama ‘ya'yan nasa ma yanzu kare ta shi suke. Abin ya kai makura fitina ta kai inda ta kai, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo taimakon taimakonsa ga annabi Yaqub ya ba shi taimako da annabi yusuf alaihi salam wanda shine abin da Allah ke gaya mana wato sai tura ta kai bango sai damuwa ta kai makura ga manzannin Allah sannan sai Allah ya turo nasara gare su fa nujiya man nasha'u sai mu tsiratar da wanda muka ga dama wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin ba a mayar da azabar mu idan mun hukunta ta akan mutane masu laifi idan Allah ya hukunta azabtar da wasu to babu mai iya wato kawar da wannan azaba gare su mai aya ta karshe ta ce لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب للي حقيقة أبا بلورة كما سحنكلا a cikin labarin labarai na manzannin Allah kaga ƙarshen magana kenan akan suratu Yusuf wanda ke nuna maka cewa duk wani abin da ya zo a suratu Yusuf akwai abin lura gare mu darasi ne gare mu laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil arba wannan sa ibnu al-qayyim al-jawziya a littafin sa al-jawab al-kafi shafin 210 yace hadhihi al-qissa kaga tarihin annabi Yusuf alaihi salam min al-ibari wal fawa'idi wal hikami in za ka rika ciro ababen lura ka rika ciro fa'idoji ka rika ciro hukunce hukunce na addinin Allah ma yazidu alal alfi fa'ida za ka samu fa'ida ta fi dubu shi da sai ya ce la'allana in waffaka Allah an da hafi musannafin mustaƙillin me yiwuwa idan Allah ya ba mu dama za mu rubuta littafi mai zaman kansa saboda fassaran fa'idojin da suke eh, suratu Yusuf alaihi salam kuma bani tsammanin ibnu Qayyim Jawziya ya samu damari. domin da da ibnu Qayyim ya rubuta littafin nan insha Allah da za a sani saboda littafansa suna da albarka Allah subhanahu wata'ala ya ce ma kana hadisan yuftara wannan ba tatsuniya ce da ake kirkirowa ba walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi labari na annabawa da ke zuwa a cikin alkur'ani yana zama gaskantawa ga littafin da ya gabace shi na gaskiya idan littafin ya kawo gaskiya to alkur'ani yana gaskanta shi idan akwai ƙarya alkur'ani sai ya watsar da shi saboda ka alkur'ani alƙali ne akan littafin Allah idan aka samu labari a wani littafi idan alkur'ani ya kawo nashi labarin to ya kawar da wancan ya nuna cewa wancan ba gaskiya bane sai dai abin da ya dace da na alkur'ani wa tafsila kulli shay'in kaga shi sa Allah yake rarrabe bayani ne game da komi wa hudan wa rahma alkur'ani yana zama shiriya alkur'ani yana zama rahama liqaumin yu'minuna ga mutane da suke imani Allah ka sa waɗannan fa'idoji gaba ɗaya su taru gare mu kaga alkur'ani wato yana zama ba tatsuniya bane wanda yana nuna maka kuskuren mutumin da zai ɗauki littafin ahlul kitabi ya ɗebo labarai ya zuba yana fassara labarin da ya zo cikin alkur'ani ba ƙaramin kuskure ya yi ba idan alkur'ani ya yi watsi da wani abu to ka watsa da shi zan ba ku misali da annabi yaqub alayhi salam ai a littafin wato ahlul kitabi a littafin taura akwai ma a cikin injil akwai tarihinsa amma a can suna kiran shi jacob saboda su a harshen su ya'un ana mai da shi jimun jacob yusuf a ce mai joseph binyamin a ce benjamin so sunan da suka ba ma annabi yaqub kenan jacob uh, in ka duba genesis ba a boye ba ne yana na tawansu. genesis uh, sura ta 32 uh, aya ta 24 kaga mu yanzu yanda Allah ya ba mu labari a suratu yusuf alaihi salam ya aka yi annabi yaqub ya sami annabcinsa ta jarabawan da Allah ya mai kuma ya ce wannan jarabawa wanda jarabawa har ta kai ga makanta wahala iri iri karshenta Allah subhanahu wataala ya bashi annabci annabi yusuf alaihi salam shi ma ya samu jarabawa ta rayuwa daban-daban sai Allah ya bashi manzanci amma su yanda suka ce a cikin bible ba karamin dambe aka yi tsakanin god da jacob kafin shi jacob ya samu annabci ba damben ba na wasa ba tsawon dare ana abu guda tsakanin Jacob da God wa zai ka da wannan wato ba a daina kokuwan ba sai da asuba ta so dambe suke ta yi to da yake shi God yana da ilimi ya fi Jacob ilimi sai wata dabara ya kai mai naushi a daidai marasa har dai ƙashin ya kwaɓe to Jacob dan ya dan rage mai karfi domin in ba dan haka ba da ya ka da God ka je ka karanta wannan zaka gani in ba dan naushin da God ya yi ma Jacob ba da ya ka da shi to ana nan sai ga alfijir ta kusa hitowa ya ce to bannin tafi sai ya ah, ni ba zan sake ka ba ba za ka sake ni ba eh ya aka sai ka sami albarka in baka sami albarka ba ni sake ka shine sai ya ce to sunanka Jacob yanzu na mai da shi Israel dalilin da yasa na baka wannan girma domin ka fafata da mutane ka ka da su shi ma god da kare kai labari to wannan shi yasa na baka wannan mukami ka zama wato an masa an masa albarka kenan ya zama annabin Allah ka ji irin wannan labari jana nan ka ji ka duba Genesis sura ta 32 eh, aya ta 24 zuwa 30 da yan kai irin wannan labari a ce za a debo shi a zuba a cikin alkur'ani Ta'alallahu Allah azza wa jalla an qawlihim uluwan kabira Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kurakurai akwai mai tambaya yana cewa mutum ne aka biya shi kuɗin fansho kimanin naira miliyan biyar zuwa miliyan goma ko zai iya fitar musu da zakka gaskiya ba zai fitar da zakka ba saboda ita zakka tana da buƙatar abubuwa guda uku cikakkiyar mallaka sannan da cikakkiyar shekara da kuma cikakken nikabi abu uku ne yanzu kaga ka samu dukiya da ta kai cikakken nikabi sannan kuma yanzu ne ta zama cikakkiyar mallaka amma da san shi ba naka bane tunda baya hannunka yanzu ne da ya shigo hannunka ya zama naka saura kuma me na ukun su shine cikakkiyar shekara daga ranar da ta zama mallaka waɗannan abubuwa guda uku sai sun haɗu kafin na ake fitar zakka don haka idan yau mutum ya samu sai ya fuskanci baɗi idan an samu shekara guda sai ya fitar zakka wanda shine bayanin da malamai suka yi kado fatawar lajina, mujallar tara shafin ɗari biyu da tamanin da uku idan mahaifiyar mutum kirista ce idan ta mutu ko ya dace mutum ya bayar da gudunmawa domin binne ta ta'awanu alal birri wa takawa wala ta'awanu alal ismi wal udwa. duk abin da ya shafi sabon Allah haramun ne musulmi ya aikata amma musulunci ya yarda ka je ka binne ka wani irin binnewa babu wanka domin wanka darajawa ne ga mamaci ba a daraja kuwa gawa ta kafi. saboda haka duk wata hidimar da za a yi daraja shi ne kuma Allah ya haramta abin da ya faru kenan ga Abu Talib wanda manzon Allah ya gaya masa sayyidina Ali Abi Talib eh, ka je ka binne babanka binne shi ta yayi kuma wannan shine abin da malamai suka yi magana kai in ka duba ka ƙina mujallar na biyu shafin ɗari da da da uku sharhu muntakal iradat a mujallar na farko shafin bakwai, ko za a iya raba zakkar misali dubu hamsin a tsakanin mutane uku mutum ɗaya ma kana iya bashi wato ita zakka ba dole ba ne sai an kacancana ta an raba naira ɗari biyu ana ba wa mutane inda za ka ba mutum ɗaya zakka ka inganta in ka rarrabar ɗin ma ka inganta babu laifi a kai babu inda shari'a ta hana yana fata wallahi na mujalla na goma shafi na ishirin ko ma'aikacin gwamnati da ke cikin wasu matsaloli na iya cin zakka abinda Allah subhanahu wataala ya magana shine almiskin almiskin kuwa shine wanda bai mallaki abin da ya kai nisabi ba ko da mawadaci ne idan dai ba shi da mallakar abin da ya kai nisabi yana dacewa a ba shi zakka da hadisin yana sahih bukhari da muslim mutum na iya ba makusantarsa zakka kamar ‘yan uwa kenan su ne ma mafi dacewa amma sharaɗi kada ya zama to yana ciyar da su ƙaninka wanka kawunka baffanka waɗannan su ne ma mafi dacewa su ci zakarka amma ka'ida ya zama ba ka ciyar da su idan kana ciyar da su wato sun dogara da kai to bai kamata ka ba su zakka ba wannan ya zo cikin fiqh zakat eh, mujallal nabi shafi biyu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك